ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim ba ni da gata kashi na goma sha tara. Miƙiwa ta Janaina ta cike da fara'a tana faɗin a ah, muna da babban baƙo, maza kai shi falon baƙi kada ya gaji da jira. sai kuma ta maida dubanta ga yan biyu tana faɗin maza ku tashi ku je ku kai masa suna sadirin tun ma kafin ya isa ɗakin dadi kuwa tuni ya bar cin abincin ya kama hannun sabrin suka fita daga ɗakin ba dan yan biyu sun so ba suka tashi suka aiwatar da abin da maman tasu ta umarce su hannun alhaji saifullahi na cikin na sabrin suka isa inda jalabib yake ba ko kunya sabrin ɗin ta nufi jalabib ta rungume shi a gaban mahaifinta shi ko jalabib kunya ce ta kama shi sai sunna da kai yake kasa. hannu sai saifullahi ya mika masa suka yi musabiha kana julafif ɗin ya ɗan yana faɗin ina wuni dadi mun same ku lafiya da goma shi alhaji saifullahi yana faɗin lafiya kalau dokta. ya fama da patient alhamdulillah ya kama hannun shi har falon baki a nan ɗin ma ƙara gaisawa suka yi ita ko birin daɗi dai ya gama kashe ta yau ga yaya bibinta a cikin gidansu lallai haka ta za ta cimma ruwa wuta daga ɗakin alhaji saifullahi dan ya ba su waje su gana ta zauna kusa da shi tana faɗin yaya bibina. na Farfeshan ya kike? Ina fata yanzu dai babu wata matsala ko? Duda ta ji wani iri saboda sunan da ya kira ta da shi, wanda dama da haka yake kiranta, amma sai ta yi murmushi tana faɗin ka dawo lafiya? Alhamdulillah, ya faɗi a gajarce. Daidai lokacin Hamdan ya shigo da sallama a bakinsa. Gaba ɗaya suka amsa masa. Murmushi akan fuskar sabirin ta ce, "Ya bibi, wannan shi ne best friend ɗina da nake ta baka labari, kuma shi ɗin kwazin ɗina ne." yaron ƙanwar mamana ne jilabib ya kalle shi shi kuma ya saurin faɗin barka da zuwa ya bibi ka da lafiya lafiya kalau alhamdulillah ya karatu ana da yi ko ƙawarka ta ce min ta kammala secondary eh ya bibi ta kammala ni kuma ina level 200 ne ina karanta civil engineering hamdan ya faɗi masha Allah Allah ya taimaka besti sai da safe na ga ya bibi zan koma gida dare na yi hamdan ya faɗi to bai sai da safe sabrin ta sallame shi bacewa hamdan yayi a cikin zuciyarsa ko yana jinjina sabrin don tabbas ta iya zaɓe bai daɗe ba ya mata sallama zai koma gida ai kuwa ta shiga buga kafa tana shagwaba kan bai daɗe ba kuma bai ma ci komai ba shi kuma ya ce mata dare yayi insha Allah in ya sake dawowa zai ci sosai ta ji daɗi da zai sake dawowa shi kuma ya faɗa ne kawai don kauce mata don ya lura tana da shegen rawar kai da surutu kamar uwar ako shi kuma san bai son hayaniya har mota ta raka shi ta masa bye bye sai da ta ga motar ta fice kana ta juya ta koma cikin gida cike da farin ciki the next day tun asuba fanan da binta ke kuka da suka ji ba da fanan din za a tafi ba ana ta yi lallashin har ta gaji ta yi banza da su shi ko fa'atin karfe bakwai na safe fita saboda kiran gaggawa da aka masa a court ni wallahi anna ba zan je ba in dai ba da fanan za mu tafi ba binta ta faɗi tana shashekar kuka haba binti ni bai san faɗa muku magana ba kenan to shi kenan ku yi abin da kuka ga dama anan ta faɗi tana tunanin za su saduda amma ga mamakinta sai ta ga fanan ɗin ta hau sama ta jawo jakar kayanta daidai lokacin kuma jallabi bai shigo ɗakin fuskan nan butu-butu sanya cikin farar kot ta cikin kuma ja wadda ta fito da kyawunsa alhamdulillah jalabi bi min maganin waɗannan yaran tafiya binta za ta yi wajen danginta ka ga babarta nan ta fi awa guda da zuwa amma binta ta ƙi binta wa ita dole sai da fanan za ta tafi ni kuma na fi son bintin ta je ta shiga cikin 'yan uwanta tunda dai kusan shekara takwas rabanta da gida wasu ma duk sun manta ta amma yarinyar nan kaga ta ƙi bin babarta faɗin anna dan kamin jilabi bai ce wani abu fanan ta yadda jakar hannunta sannan ta fashe da kuka ta yi sama da gudu ita ma bintan fashewa ta yi da kuka tare da rungume anna da na har anna ta ji hawaye sun ci ciko mata idanu ta kalli kandala tana faɗin kamata ku wuce kandala rana na yi kuma za ku yi doguwar tafiya allah ya tsare hanya anna ta faɗi tana janye binti ita kuma tana daɗa ƙwaƙume ta anna su tafi da fanan ɗin faɗin julbib sauran kallon shi kandala ta karaf suka haɗa idanuwa ta yi saurin janye nata a hanyar saman yana fa minti biyu sai gashi riƙe da hannun fanan su tafi tare anna ni ina ganin tafiya tasu tare za ta fi julabi bai sake faɗi daɗi ya mamaye zuciya fadan da binti to kandala kin ji abin da wannan nasu ya ce ina fatan hakan ba matsala da ya yaƙe wanda ya fi kuka ciwo kana ta ce a ba matsala wallahi ai da binti da fanan duk ɗaya ne a waje na. to Allah ya kiyaye hanya ku kula da kanku fa ban da yawo jalabi bai faɗi amma idan ka kalle shi ba za ka ce shi yi magana ba kayansu suka ɗauka har wajen mota kasancewar direba gidan ne zai kai su Suka dinga ɗaga Anna hannu bayan sun shiga mota, direban ya ja. Kandala kuwa zufa ce kawai take wanke mata jiki, dan ba haka ta so ba. Kuma idan Hajiya Mansura ta ji haka, za ta iya kwace kuɗin da ta bata. Daɗinta ɗaya ma, ta riga da ta gama tsara komai a can sami naka. Tafiya suka yi miƙaƙiya, duk sun gaji saboda ba su saba irin wannan doguwar tafiyar ba. Dan ita Binta za ta iya cewa wannan shine karanta na biyu lokacin da ta zo garin Abuja da kuma yau. Bana ɗin ma dai haka ne, sau ɗaya ta taɓa zuwa gombe sai kuma yau gombe ma ba za ta iya cewa ga yanayin nisan ba don tun tana yarinya ne sai gab da magariba suka shigo ƙauyen sami naka. yara sai bin mota suke da gudu hatta manya ma bin mota suke da idanu gandala ce ta soma fitowa aiko waɗanda suka santa suka yi mata ca suna mata oyoyo matan gida kuwa duk an furfuto waje wasu ma daga su sai ɗaurin ƙirji, wasu kuma yara ne ɗauke a hannunsu suna shan nono amma haka suka fito waje suna leƙe binta da fanin su ma suka fito sai bin mutanen suke da idanuwa kamar yadda su ma mutanen suke bin su da kallo kandala ta dubi direban bayan ya gama fito musu da kayansu ta ce bawan allah amma anan zaka kwana ko na ga dare yayi kuma tafiyar dare akwai damuwa musamman yadda ƙasar nan ta kasance babu tsaro yanzu ga kuma mutanen da suke garkuwa da mutane kandala ta faɗi kamar mutuniyar arziki insha allahu allah zai tsare ni kamar yadda muka zo lafiya zan koma gida lafiya yanzu nan zan juya direba ya faɗa yana rufe buɗin motar kandala ta kare wuya ta ce to shi kenan allah ya tsare allah ya kai ka lafiya amma wallahi ni bana son tafiyar daren nan ko fa abinci baka ci ba Kar ki da hajiya direba ya faɗi yana zagayawa ya shiga mazauninsa ya yi rabas ya bar ƙauyen kandala ta sauke ajiyar zuciya sannan ta umarci yaran nan da suka zagaye su akan su ɗauki jakunkunan su binti su shiga da su cikin gida wani irin babban gida ne mai sashe-sashe kana ganin gidan kasan gida ne na mutane irin yanayin gidan gandun nan haka gaba ɗaya yaran suka biyo su binti wanda suka musu lakabi da bakin laraba har cikin gida wata tsohuwa da ke zaune akan kujera yar tsugunu ta ɗago da kanta kasancewar bakace take don ta ta ɗaura sanwa kai kai gidan uban wasa ku haka kuka shigo min gida ri kamar kura ko amarya maza ku fice ku ban ta kasa ƙarasa magana saboda ido hudu da ta da kandala jakar uban can batan kai kika yi ne ko kuwa gizo kike min ni shati yar duna gwagwa shati ni ce ba gizo kike gani ba diyar yar uwarki ce ta dawo gare ki faɗin kandala ke da Allah tafi can ki baiwa mutane waje talalliya kawai uban wa zaki wa bariki to kar nake kallon ki gulman ma wai wani diyar yar uwarki ce ta dawo gare ki to maza tun muna mu bi ki fice daga gidan nan tun kamun miki ya kuwa jama'a billahi lazi faɗin gwagwa shatu hayaniyar gogo shatin ce ta fito da kafatanin mutanen gidan yaransu da manya don su baiwa idanunsa abinci bagazan bagazan ya shigo cikin gida alwala yake yi wani yaro ya tafi da gudu ya shaida masa baba kandala ta zo daga birni sana hada idanu da kandala ya fashe da kuka hadaf ya ce majina yana faɗin kandala ke ce ke nake gani yau da idanuwa na dan Allah ki kai ni wajen diyar Hashimu in ganta ko zan samu sauki a zuciyata Allah sarki Hashimu Allah ya ji kanka faɗin buba yana ƙara face majina ga ɗiyar hashimu nan a gaban ka yau na kawo muku ita kandala ta faɗi tana nuna binti da gaba ɗaya mamaki da takaici sun cika ta kawai ikon allah take kallo fanan kuwa tausayi ne cika zuciyarta da ta ga irin kukan da buba yake yi yana roƙar mahaifin binta gafara Wajen ta ya ƙarasa yana faɗin wayo allah yarinya ina kallon fuskarki na ga hashimu kamar ku ɗaya kamar ya yi kaki kwarankwatsi, kwatsi allah dai ya ji kanka hashimu ga ‘yarka nan kyakkyawa kamar uwa ta karime karime ba ɗaya kyau ba duk ƙauyensu babu kamar ta kwaran kwatsa wai me kuke haɗi ne haka buba diyar wace ce na naji kana hiɗi kamar suna hashimu naji kana hiɗi ko ko dai ban jiya da kyau ba ne kwaran kwatsa hakan ne haka na hiɗi goggo yau ga jikar yake a kusa da ke billahi buba ya faɗi sai Shata ta miƙe tsaye tana sawa, har ta ƙara sojan da binta ke tsaye tana ƙare mata kallo tun daga sama har ƙasa. sai kawai ta fashe da kuka tana faɗin Allah na gode maka da ka haɗa fuskata da ɗiya Hashimu Kandaya aka kika kwato ta wajen dangin mahaifiyarta faɗin Shata tana kallon kandala tare da share ƙwallo fuskarta da bakin zaninta gwagwa wannan dogon bayani ne ki bari mu nutsu tukunna sai in miki bayanin komai yanzu mun kwaso hanya ga yunwa da kishirwa ai duk wannan daɗewar da nayi ban zo ba duk akan ta ne billahi to mu je ciki kande Allah da ya miki albarka faɗin gwagwa tare da kamo hannun binti ita kuma binta ta kamo hannun fanan suka nufi ɗakin gogo cikin ƙanƙanin lokaci har ka sun cika a sassan gogo kasancewar matan 'ya'yanta maza kaf a cikin gidan suke zaune da iyalansu gogo ta maƙale binta kusa da ita wacce ita san mata kasa sakin jiki da ita Dan ta san san babu wata alaƙa ta jini a tsakaninsu sai dai ta cike take da tambayoyin da ta kasa ba kanta amsa game da kandala da kuma hashimu da ake ta alaƙantawa da mahaifinta. San binta ta kasa sakin jikinta ta ci abinci, Fanan kuwa ta ci dambu wanda ya mata daɗi sosai gashi ya sha zogale da man gyaɗa ga yaji mai daɗi har da man gogoshe ta tsiyaya mata cikin na sana'arta saboda dambun ya mata daɗin ci sosai. Gogoshe ta bata samu damar keɓewa da kandala ba domin ta mata bayanin yadda aka ta iya zuwa gari har gari har Bauchi ta taho da ‘yan Hashimu kuma dangin mahaifiyarta suka yi suka bata. Sassa sassa haka aka dinga bi da Binta da Fanan suna gaida mutane. Duk inda aka je za a ce mata wannan shine wane. ko kuma wannan ita ce ce sai da aka ɗaya kaf gidan da ita kana suka dawo ɗakin gwaggo a gajiye dan har makota sun fara shiga sai binta ta ce musu suna son su yi sallah kuma ana bin su a zahar da la'asar kasancewar a hanya ta riske su bayan sun idar da sallah ne suka nemi ruwan wanka domin sun saba wanka duk dare kamin su kwanta a kuwa nan da nan gogoshe ta sa matar buhari ɗanta na uku ta hura wuta ta saka musu ruwan wankan fanan ce ta fara zuwa domin ta yi wanka da kyar ta iya yin wankan saboda yadda bayan yake ba wai kazanta ne a bayan ba ƙasa ce a ƙasan ba fulo ba idan ta zuba ruwa sai ƙasar ta rika taɓa ta wanda hakan ke sa ta jin ƙyanƙyamin jikinta binti ma dai haka ta ƙoƙarta ta yi wankan ta dawo ɗaki saka saka kayan bacci kana ta jawo wayarta don ta wa yusuf message kasancewar rabon da su magana Tun suna gab da shigowa ƙauyen saminaka kuma a yanzu haka ƙauyen da suke babu network sai mutum ya fita zuwa wajen wani ƙaton dutse sannan network ɗin yake dawowa ta yi tsaki ƙasa-ƙasa saboda takaicin babu network ɗin da za ta hau WhatsApp ta yi chatting da ruhinta ta samu nutsuwa. Yaushe za mu koma gida ne? Binta ta faɗi a kunna Fanan. Ke, yau fa muka zo, har kin fara tambaya yaushe za mu koma gida? Ni ban iya rayuwa ba network ba, ba waya da Anna, ya barista da kuma ruhi na Yusuf. Yanzu haka wallahi nake kamar ina kan ƙaya. Haka nan zaki haƙuri. Ai na ji babu kandala tana faɗin sai an wani dutse ake samun network. gobe ba sai mu je wajen ba na san anna ita ma tana can cikin damuwa ko mun sauka lafiya ke dai bari allah dai ya kai mu goben da sassafe zan je wajen dutsen nan faɗin binti washe gari cewa su binta sun saba tashi da asuba da asubar fara suka tashi da ciwon baya kasancewar a gadon kara suka kwana abin da ya ba su mamaki gaba ɗaya gidan sun tashi sai kaiwa da komowa suke kasancewar kusan duka gidan kowa yana da sana'arsa wasu kunu da kosai wasu masa, wasu ɗanwake, wasu kuma alale. Shi yasa suke tashi da fara a Salatu su soma hada-hada sana'a su. Ko kafin bakwai har kowace ta fita da kayan sana'arta. Kuma kamar jiya lokacin da suka iso, haka ma yau aka cika su da abinci kala-kala. Dume sana'a nan sai da ta aje kwanan silba na abincin sana'arta. Binta dai alalta ci, fanan kuma kasancewa tana son ɗan wake, kuma ba koyaushe Anna take yi ba, sai ta ci. Shi ma da ta ci sai ta ji na Annan ya fi daɗi. wajajen karfe goma kandila ta saka su binta a gaba tana ta zaga dangi da su duk inda suka je wasu har hawaye suke wasu kuma mamaki ne kunshi a fuskokinsu na canzawar 'yan hashimin zuwa baturiya duk da ɗin ɗan fara ce amma a kashi ɗari na farin 'yar tata kashi biyu take da sai bayan azahar suka gama bulayen bin dangi daga nan kuma wani yaro ya raka su can kan dutse don su kira gida Ana suka fara kira a waya sun kusan awa suna waya da ita fanan na faɗa mata yanayin yadda ƙauyen yake cike da nishaɗi bayan sun gama waya da ana ne suka kira barista fa'ad shi ma haka suka kwashi tsawon lokaci suna waya da shi tare da faɗa masa yadda suka yi misin ɗinsa binta na yanke waya kasancewa da waya ta gaba ɗaya aka yi kiran sakonni suka rika shigowa waya tata har guda sha ɗaya kuma duk daga yusuf ne yana faɗa mata yadda hankalin shi yake a tashe saboda rashin samun ta a waya tana ƙoƙarin kiran shi kiran nashi ya shigo wayar Ta yi murmushi sannan ta ɗaga wata ajiya zuciya ya sauke yana faɗin haba mai suna kin san yadda na damu ko da rashin jinki a waya ina kika shiga ne ba a samun ki a waya i'm sorry my love wallahi garin ne ba network sai an zo nan wani dutse ake samun network kuma ban samu damar zuwa wajen ba sai yanzu saboda an kai ni wajen dangi tun safe muna gaisawa ya sauke ajiya zuciya yana faɗin mai suna ni dai zan biyo ki kawai ta yi dariya mai ɗan sauti sannan ta ce haba love ka kwantar da hankalinka ai saura kwana shida mu dawo kenan haka na nufin bayan mun aure ba za ka iya bari na na yi tafiya wata ɗaya ba kenan tari ya sarƙe shi sai da ya gama sannan ce haba mai suna kashe laf ɗin naki zaki kin san Allah tafiya idan ta wuce ta kwana biyu ba za ki je ba ta zaro idanu kamar yana ganinta ta ce haba mana love kar kai min haka ni da nake so duk bayan kwana biyu in rika zuwa gidan Anna in yi sati guda kamin in dawo gida dariya ta bashi sai da ya dara kana ce ai Anna ba za ta yadda ba ke idan mata yarda to baƙi biyu za ta riƙa gani duk bayan kwana biyun nan suwa da wa kenan binta ta tambaya ni da ke mana dariya ta yi sosai tana faɗin to a ina za ka riƙa kwana gwara dai ni ina da ɗaki na to ni ma ya ɗakin naki zan kwana kai ta faɗi da sauri ke shi ma ya faɗi suka daɗa kwashiya da dariya na suka ci gaba da musayan kalaman soyayya fanan ko duk ta ƙosa saboda rana ta ƙwallo tana gasa ta ita kuwa binta da ta faɗa kogin soyayya ko zafin ranar ma ba ta ji ke wallahi ki kashe wayan nan ko in wuce in barki kwaran kwatsi binta ta bushe da dariya saboda yadda fanan ɗin ta furta kwaran kwatsin kamar yadda ta ji kabuba ya faɗi jiya wanda hakan ya kasance ɗabi'ar 'yan ƙauyen dariya me kike mai sona yusuf ya tambaya zan baka labari idan mun dawo sai mun yi waya gobe i love you tana gama faɗa hakan ta katse wayar baki ɗaya saboda ta san in dai shine bai kisa kwana a nan ba don wani lokaci a gida haka suke yi su raba dare suna waya har kunnuwanta su yi mata zafi wani lokacin ko sai dai ta sa shi a handsfree ta aje waya a gefe Sakowa suka yi daga kan dutsen rike da hannun juna kwaran ban kuma rakoki waya ni ba da soyayya ba ni da shan duka rana to tun wuri ki samu mai rakoki wallahi binta ta yi dariya tana dukan bayanta ta ce Allah ya baki sa'a Anna ta ji wannan rantsuwa a bakinki za ki faɗa musu kin tuna dukan da Anna ta yi mana a ɗaki ni da ke lokacin da muka yi fasila rashin kunya fanan ta tambaya bar tuna min don yanzu haka ina jin zafin duka na a jikina ai na gwana ce wajen iya sarrafa bulala a jikin mutum faɗin binti ai gidan sarauta ta tashi tana ganin yadda ake zana mutane idan suka yi laifi da shirgege bulala da fada suke riƙewa a hannunsu faɗin fanan ai ko zan so wata rana in je masarautar nan in ga yadda ake gudanar da mulki idan ina gani a cikin fim birge na abin yake yi wallahi amma fa banda zaluncin wasan su din nan faɗin binti ai inda rai ko zamu je binti insha Allah zaki sha mamaki zaki ga yadda za a riƙa mana wallahi I can't wait to see me there bayan sun da gida gogo ta basu abinci shinkafa ce da waki da mankuli da yaji sun ji daɗin abincin sosai idan ba su taɓa ci ba sai yau kandala ta shigo ɗakin tana faɗin 'yan matan anna har kun dawo to sannan ku da dawowa yawa binti zo ga kawunki ya ce ki zo idan kun dawo Binta ta miƙe tana riƙo hannun Fanan, amma sai Fanan ɗin ta noƙe tana faɗin dan Allah Binta ki je ki dawo. Allah na gaji, so nake na ɗan kwanta kamin la'asar. Faɗin Fanan ba kuma wai dan abin da ta faɗa gaskiya ba ne, sai dan ta ba Bintin damar kasancewa da kawun nata ita kaɗai. Maybe akwai sirrin da suke so su yi wanda ba sa buƙatar ta a wajen. Ba dan Binta ta so ba ta saki hannun Fanan, sannan ta bi bayan kandala har can ƙurya gidan ɗakin matar buba mai kwaran kwatsi. Suna shiga matar buba rahine ta fito ita da 'ya'yanta kamar yadda mijinta mai idancin naira ya faɗa mata bayan sun fita kandala ta sakayo rubabbiyar kofar sannan ta kunna torchlight kasancewa ɗakin da duhu zauna magana zami mai muhimmanci faɗin kandala tana nuna mata tabarmar da ke shimfiɗa a tsakar ɗakin ba tare da musu wata zauna idanta a kanta tana son ta tambaye ta manufarta a kanta ita ma Kandala samun waje ta zauna tana faɗin yau wa 'yan albarka kin san dai a faɗin duniyan nan ba ki da wata kamar ni ko wani irin ɗago idanu tai tana zuba kandala kana ta murmushi tana faɗin ba ni da kamar anna dai da zuri'arta na san dai ke ce sila haɗuwata da su tabbas amma ban san menene manufarki a kaina da kuma waɗannan mutane masu karamci ba ta sanadiyya ta kin samu kuɗin da ko wani mai aikin gwamnati ba zai samu ba ban tona miki asiri akan abin da muka haɗa da ke ba amma ban san menene dalilin ki na yin duk wannan abin da kike yi ba idan da bani da wayo yanzu ina da shi kar nake kallon ki na san bani da wata alaka da ke da kuma wannan ƙauyen da kika kawo ni amma zan iya ajiye haka a mazaunin gudun kada ana ta zarge ki tsawon shekaru takwas biki taɓa kai ni wajen sauran dangi ba amma abin da ya mutaka ɗaure min kai shine yadda 'yan garin nan suka aminta da ni a matsayin 'yar wanda kika bani a matsayin mahaifina wato Hashimu. Me yasa kike yin duk wannan abin? Me yasa tuntuna biki taɓa kawo ni nan ba sai wannan karan? tabbas akwai wani abin da kike shiryawa kuma ina son sanin menene shi faɗin binta tana tsare kandala da idanu sosai mamaki da tsoro suka bayyana a fuskar kandala dan a wotarta binta a wancan lokacin ta yi kankanta da za ta fahimci ba ta da alaƙa da ita duk wai ana ta wautar da kuma bintin da bata taɓa mata magana ta san ba su da alaƙa ba sai take tunanin da gaske binta ta yarda ita ɗin ‘yar mahaifinta ce daure fuska kandala ta tana faɗin sai me idan kin fahimci ba da alaƙa ta jini da ke ko kina tunanin za ki iya faɗa hajiya haka ne ta yadda to yarinya ki riga kin shiri tun rani a yanzu haka zan miki ramin da zaki afka ni don haka gwara ma ki ci gaba da amincewa akan ni babar ki ce ko kuma ki bar daular da kike ci kuma ki kare a magarkama ni a waje na ba abin damuwa bane don na kare a magarƙama saboda na gama cin na zamanin ke kuma yanzu kike kan ganiyarki da ina da niyyar tona miki asiri da tunana na tona miki saboda haka ki kwantar da hankalinki ni ba zan tona miki asiri ba sai dai idan Allah shi ya tona miki da kanshi amma ki sani ramin ƙarya ƙwararre ne ni yanzu abin da nake so ki faɗa min manufar zuwan mu wannan ƙauyen faɗin binti kanala ta gyara zama tana faɗin yarinya kin kyautata a kanki kuma ni manufata ta arziki ce abin alheri nake tafa miki da shi musamman yadda ba ki da gatan nan za ki tara kuɗi masu ɗimbin yawa wanda idan Allah ya kika yi wannan auren hatta jikokinki ba za su yi talauci ba. wani kallo binta ta bita da shi tare da faɗin ban gane idan na yi wannan auren ba dama na taɓa aure ne da har zan sake yin wani kash matsala ta da ke sauri ki bari komai zan warware miki shi yanzu kan ai budurwa kike baki taɓa aure ba amma fa wannan abin da zan miki hanyar shi za ki ji daɗin shi amma hakan zai kasance sirri ne a tsakaninki da wacce za ku yi abin yanzu ba ni da hurumin faɗa miki komai sai kun haɗu da matar tukunna sannan akwai wani abu da baki sani ba Fallasa matan nan na nufin abubuwa uku. Na farko, rasa rayuwar wacce kike matuƙar ƙauna fiye da kanki, wato Anna. Me bi mata? Fanan, wacce kuke tare yanzu. Sai na ukun su, Fu'ad. A, a, a, a, a, Kandala, haka wuyanki ya kauri? Tabdija. Ashe Binti tsuguna bata ƙare miki ba.